alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yar uwa mai albarka barkan ki da shan ruwan biyar ga watan ramadan ci gaba da lissafo lokuta masu muhimmanci da bai kamata a ce yar uwa musulma kin yi wasa da su ba a cikin wannan kwanaki masu albarka lokaci na uku shine lokacin sahur kashi uku na karshe na dare duba da irin taskoki na alkhairi da Allah maɗaukakin sarki ya adana a ciki hadisai daban-daban sun nuna yadda Allah maɗaukakin sarki ke saukowa saman duniya a daidai wannan lokaci na kashi uku na karshe na dare yana shela ina mai neman gafara in gafarta mishi ina mai bukata in amsa masa da haka yar uwa karki wasa da wannan lokaci mai albarka gurin miƙa damuwanki da bukatunki ga Allah maɗaukakin sarki da yawaita istighfari Allah maɗaukakin sarki yana cewa a cikin alkur'ani mai girma wa bil ashari hum yastaghfirun don haka ki samar wa kanki tsari na musamman domin ribatar waɗannan lokuta masu albarka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh